Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya nan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan su jira jiran abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato da minti ashirin zuwa da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. Iran tana taka muhimmiyar rawa wajen sulhu da samar da zaman lafiya da yaƙi ta'addanci a duniya. Jami'an tsaro a Amurka sun kama ɗaliban jami'a wato sun kama ɗaliban jami'a ɗari shida da ke zanga-zangar nuna goyon bayan Falastinu. Ƙasashen Iran da Cuba sun da aniyarsu ta yaƙi tare da ɓangare ko kuma ta yin aiki tare a ɓangaren sufuri, jiragen sama, na ƙasa da kuma ruwa. Iran ta taka muhimmiyar rawa wajen samar da sulhu tana taka muhimmiyar rawa wajen samar da sulhu zaman lafiya da yaƙi ta'addanci a duniya. Kakakin ma'aikatar wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya faɗi cewa iran tana taka muhimmiyar rawa tare da yin aiki tare da sauran kasashen duniya wajen samar da zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya da ma yaƙe ta'addanci a duniya haka zalika kakin ya da matakin da wasu ƙasashe uku suka ɗauka wato amurka da burtaniya da kanada na gabawa takunkumi kan wasu jami'an shari'a da wasu manyan jami'an soji na ƙasar iran da kuma ƙudurin da tarayyar turai ta fitar kan ƙasar ta iran da ƙarshe ya bayyana cewa al'umma da gwamnatin ƙasar iran sun ɗauki takunkumin da ƙasashen turai ke sanya wata wato ke sanya mata a matsayin wata dama ta dogaro da kanta don ci gaba da ƙara shiryawa a ɓangaren tsaro da kuma harkokin soji jami'an tsaro a amurka sun kama ɗaliban jami'a 600 da ke zanga-zanga nuna goyon bayan falasɗinawa daga lokacin da ɗalibai a jami'o'i daban-daban na ƙasar amurka suka fara zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar gaza zuwa yanzu an kama ɗalibai aƙalla ɗari shida ya zaka ne zanga-zangar ɗaliban na ci gaba da yaɗuwa a sassa daban-daban na amurka da masu ƙasashen turai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar amurka sun yi suka game da matakin da jami'an tsaro suke ɗauka kan masu zanga-zangar tare da kame dama daga cikinsu kuma ta bayyana hakan a matsayin wannan mataki wanda ya saba ma dokoki. Wannan zanga zanga tana zuwa ne a dai lokacin da gwamnatin Joe Biden ke ci gaba da nuna goyon bayan ta ido rufe ta kowane bangare ga rantacciyar ƙasar Isra'ila da kisan kiyashin take yi wa al'ummar Gaza. Ƙasashen Iran da Cuba sun jaddada aniyar su ta yin aiki tare a ɓangaren sufurin sama da na ƙasa da kuma na ruwa. Ministan sufuri na ƙasar Iran Mehrdad Bazarbash da takwaransa na ƙasar Cuba Eduardo Villa sun tattauna a nan birnin Tehran game da hanyoyin da za a bi wajen ƙara fa'a dangantaka daga tsakanin ƙasashen guda biyu musamman ma a ɓangaren sufurin jiragen sama na ruwa da na ƙasa. Ganin cewa dama daga cikin yajojin da aka sanya wa hannu a kai a baya ba ya aiki da su ba. A nasa ɓangaren ministan sufuri na ƙasar Iran ya bayyana cewa iran a shirye take ta yi aiki tare da kasar cuba a bangaren gyaran jiragen sama a bangaren sufurin jiragen ruwa kuwa tana da damaki da dama da ƙasashen biyu za su iya cin gajiyar juna ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan wato ta yi gargaɗin mayar da martani mai tsanani ga duk wani wuce da irin isra'ila mataimakin sakajiyar ɗin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sheikh na'im qasim ya bayyana cewa martanin hezbollah zai kasance mafi muni idan gwamnatin isra'ila ta yi gigin kai mata hari ya ce taimakawa gaza da hezbollah take yi ya kawo cikas sosai ga mummunan nufin isra'ila a yankin falastinu da ma ƙasar labanan har ila yau ya ƙara da cewa dole ne a kawo ƙarshen yakin Gaza kafin dakatar da kai hare-hare daga ƙasar Lebanon. Ya zama wajibi duniya ta farka ta kawo ƙarshen kisan kiyashin Isra'ila a Gaza, domin shi ne abin da ya fi dacewa. Sheikh Na'im ya ƙara da cewa, Hezbollah tana mayar da martani da ya dace ne ga makiya. Gwargwadon yadda maƙiya suka faɗa su wani yadda Hezbollah take mayar musu da martani. ya zuwa yanzu ƙungiyar hezbollah ta tara makamai masu linzamin fiye da dubu hudu da kuma makamai masu tarwatsa tankoki guda dubu shida ga isra'ila daga lokacin da aka fara wannan yaƙi zuwa yanzu to masu wa da sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar falastinu a ƙasar birtaniya rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar kasar Birtaniya ne suka cika manyan titunan birnin London a rana ta 28 da ta gudanar da zanga-zangar yin da kisan kiyashin da israil ke yi a yankin Gaza tare kuma da nuna goyon bayan al'ummar Falastinu da ake zalunta. Rahotannin sun kara da cewa masu zanga-zangar da suka fito daga garuruwa daban-daban na Birtaniya sun hallara a birnin London ne don nuna ɓacin ransu game da cigaba da kashe mata da yara ƙanana da Isra'ila ke yi ba ji ba gani a yankin Gaza. Babban saƙon da masu zanga-zanga suke son aikewa da shi shi ne neman a gaggauta kawo ƙarshen yakin Gaza da kuma ba da dama a aike musu ko kuma aika musu taimakon agaji da kuma haramta aikewa Isra'ila makamai. Wannan yana zuwa ne a lokacin da aka shiga wata, wata na bakwai da hantacciyar ƙasar Isra'ila ke ciwa da yin kisan ƙare dangi kan al'ummar Gaza, ta da goyon bayan ƙawayenta Amurka da kuma ƙasar Burtaniya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. thank you to da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu da zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a kasar turkiya dangane da magattan gare wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye akan jam'iyyar da ke mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan da fatan za a kasance tare da mu domin yin bitar da da suka jawo haka. bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta zo a gani da kaso 42 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta jatsayar urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada jam'iyyar al'ummar turkiya ta sami wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba. wannan galibar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta baiwa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba Recep Tayyip urdugan har ma wasu zan fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar Turkiya a zaben da za a yi nan gaba. jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke karkashin istanbul matsayin magattan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakiltar jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban ƙasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take ɗan takarar jam'iyyar al'umma ne ya lashe zaben jam'iyyar adalci da raya ƙasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su. wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su ba su kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma baya ne dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafafen watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai da cibiyoyinsu na siyasa musamman majalisar tarayyar turai da majalisar turai da kuma kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ɗin zaben da aka yi wanda jam'iyyun siyasa 34 suka yi tarayya a ciki ya zo da sakamako mai jan hankali wanda zai iya zama manuniya a kan makomar kasar a nan gaba musamman ma dai a wannan lokacin da babu kawancen jam'iyyun adawa mai karfi ga misali tsohon firaministan kasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili ɗigo bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili dugo sifili uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu sifili dugo casin da takwas sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu sifili dugo sifili biyu cikin ɗari waɗannan jami'in guda hudu suna da kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaɓukan da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta marar akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗauga gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi tsawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan ɗan tsohon firaministan ƙasar wato najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso 6.2 cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ogulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsayin urdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya kunshi cewa da akwai kamanceceniya tsakanin urdugan da imam ugulu dukkaninsu sun yi aikin magattan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black sea kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su akan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da ƙuruciya sun yi ƙwadon ƙafa har ila jarida ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da ƙarfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su Erdogan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na turkiya tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta biyu. wato ya fito da wannan tsarin sakulanci sakudanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya faɗa da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasa da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta takwas aka zaɓe shi a magajin yankin filip durzo a birnin istanbul to shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip urdugan ya bayyana cewa za su yi bincike akan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa urdugan zai fuskanci matsala mai girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba a kan ƙalubalen da yake fuskanta da ya haɗa da alaƙar ƙasar da ƙungiyar jirgin tsaro ta nato da samar da daidaito a alaƙar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagarumar a zaben da aka yi masu ƙaramin ƙarfi da marasa shi ba su zaɓi zam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake bin ƙasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 450 an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka sau ɗari kenan wanda hakan yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan to warware ƙalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakan rajab ɗaya urdugan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya anan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukan mana intanet www.hausatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terem shashin Hausa, shashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wanda suke ba mu lokaci muna gaida masoya. To kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku. Ina gaida mama na Hajiya Husaina daga jihar Niger. Ina kuma gaida zakin Love daga jihar Nijar ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar Nasarawa to masha Allah ina gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya Rahina daga Saudiya a Riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi rediyo irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa ka duk inda musulmi suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji kan shugabannin da suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o'in da muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya baki. da duk inda musulmi suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani a alaska akwai kamar iliyasu ilyasu yakuba a cikin wannan gida ba manta kuma da malam ba faizan da daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki in cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lamba farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaskiya mai gaishe ku fatima sani daga nan najeriya jihar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alheri a gare ku assalamu alaikum radio ira radio musulunci ina da hassan barka ina da kakana alkasi jamhuriyar nijar cikin jihar agadas ina gaida kawar kafeti da balar aisha ina da babban yara mata gule ina da tsoho mai ruba albarka ina ga da kawai mai daka mura kashi ina da mala abakar ina ga daga makuri ina cikin jamhuriyar da to alheri da rahama ya kai muku kakana alkasi ina da ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kakana na kaina daga nan gwaji ga Maryama Kauna Ramatu Wuli. Assalamu alaikum gidan radio BIA Tausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokanan arziki. Farko yana gaida abokina Sanusi da Isu a Manatte akwai Yakuba mai aski ba da raka akwai Mamman Sani Dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai Salisu Duzman wato a gaida mini da shugaba Rabe mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai Mamallon dan kwero ungwatudu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar hadiba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boa hausa ne Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio POH Yamforiyar Musulunci Iran sunana Kwamrat Ilyasu Yakuba Digawa. Mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ITAS ga ɗau jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga 'yan uwa da abokan arziki. Sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugu mayere ina gaida iliyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsun burum ina gaida sharif ya m ahmad Ahmad ina gaida Fatima Sani Adamawa ina gaida Sumayya Abubakar Shiyar Sarakuna birnin Kebbi ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwaza Tasi unguwar Tudu da Magaram akwai Badamasi Alhaji Bukari akwai Kabiru Sule Usman akwai Muhammadu Taylor Subdu akwai Abtahir Zakin Soyayya Bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen Hausa BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya pure mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako masai malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske dan mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alistu nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can agadas an ma fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadas jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu ta akwai sanusu madata ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Alhaji Akwai miji mai adai da sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malama madan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai adda mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai firezi na kula yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tupac mai wace buka roga roga Hamza yaro yana eh, gaida su da ke nan Agas da hore nigeria akwai Alkasun Baba Fali Ma'ar shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na Afirka baki ɗaya ina gaida su suna na Siti Tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan Agaris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio Iran albarka kuna tare da Usman Mamma wanda aka da sani Usman Bulat daga nan Barna a jamhuriyar Nijar muna murna da horin ciki da Allah kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwan mu da amana arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu Hassan barka muna gaida alkasun baba liman ahar agaras muna gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras ashatu alhaji atuwa ina gaida eh, gube mai wata a garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mushi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin na sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyo a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako kuke ba mu dama mu gada yan uwa da mana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. akwai isuhu madate akwai sanusu madate akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda ciwaza ba zan manta da yahaya danno azare akwai hada mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shigana wanda yake garin kasagi ba zan manta da eh, mamman da malam hamidu wakili ne Dija Bulu wanda yake Zandar mazamanta da Maman Shehu Shabda ya ne da yake nan ramfa wajuju da magaran eh, akwai eh, sanusi Maman wanda yake nan karciya waju shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfan wajuji da magaran A wajen salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfan wajuji da magaran akwai zane da alifeti kuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan ga eh, kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha banda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman banda akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa maza mata da ya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani Dawo Alaska da nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da makaram jamhuriyar nijar mun zo karshen mako muna godiya hassan barka musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatanku gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar iliyasu dikawa eh, iliyasu m iliyasu gulawa malama fatima sani eh, akwai mamadu dan bare bari tun daga nahal nyame nijar akwai filis prezi akwai abdul mumin waziri akwai abdul aziz man nafiu wanda aka fi sani da Prezi akwai Sunusu Maɗattai Isu maɗatai akwai Kwamar Babaye ga motsin daga na Hatumiya Tasiu Unguwar Tudu eh, Raba Mai Aski akwai Yakuba Mai Aski ba daraka akwai Isiya Manaja Dan Kabu Kabu akwai Ali Fetifuwa tun daga nan Hamudi akwai Usman Mai Dala Bausheri akwai Uda Mamadu tun daga nan Hajjaj Kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga na babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga na hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka eh, ina dawo nan tsatsun burum akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin suna na ina isar da sakon gaisu ta zuwa gare ku muna godiya radio da sani dawo alaska zatin buru. alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na kulabar an zuci da take a agadas a jamhuriyar nishar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hasan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezidan alkasim baba liman a har ina gaida shi bis firezidan abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi jihar zamfara malamanmu na nijar ga baki da ina gaida su khasatan malamanmu na garin agaris baki da ina fatan suna lafiya allah ya ba alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya bamu zaman lafiya a cikin kasashen mu gabanninmu allah ya shirya mana su su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis bisfirizida isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi jihar musulunci rajin iraq na farko dai kakin wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka allon mu ma da ya bai ba da ban haka shekaban ban haya inda kake ina gaishe ka ina gaido wanda cikin ɗaki mai tara albarka babba yaro mace namiji ina gaida kowa da kowa ƙasashe ƙasashe na daban-daban ina gaida kowa da kowa wannan azumi da muka ubi Allah sauri son ka saura da sa baka shi lahiya wanda son wanda muka kuma Allah ka ba mu lada ta amin da su annabi assalamu alaikum da an dole musu nuna ce tun da kuka ba mu dama mu gaisuwa yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai magana kuma mai yaƙi kuka gube kwaminin sanan na kwanaki dai masasara ta samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida kuma mai albarka ya mai ina gaida dan diga ne mai kasta ba abokin hassan chade ina gaida ga alhaji gagara domin ina gaida bakas domin ina gaida sani waila wallahi ina gaida su duka da koshi laya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka Allah shi kara mun albarkashi Allah shi ba mu albarkashi amin da To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai jin tabbat hannayen abu lahabi sun tabe shi ma kuma ya tabe dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba kuma haka abin da ya ruta a duniya. da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. Da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi don ya taka. Cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba. Malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin ɗin ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga saƙo da saƙo yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi. kai ka ce abin lahabin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwarsa ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can saƙo sai kaga akwai labin a bayansa wanda yake nuna cewa lallai wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan waɗannan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna kiyayya da shi kansa annabi din saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan din da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin din da matarsa din to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abu lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in ka ce za ka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma duk abin da ya mallaka shi abdullahabin duk wani aure ta ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsururuta na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsururuta na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agna anhu Allah ya ce ba zai amfana da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to banda azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka fanshi kanka daga cikin azaban Allah ka bada dukiya ko ka bada kuɗi ko ka bada wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab wala ka duk tun duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin Abu Lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabi ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za a ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su karu na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna anhu wa ma kasab shi ma Abu Lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna huma luhu wa ma kasab haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsoruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka nan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuja tartsatse mai rassa aka ce lahab din nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda ka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya yi fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta din wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai ya sula nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne ya sula hafi duniya a al suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lalle al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka karsu tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu Ta'ala da zuciya kubutacciya wala ka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka wa mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma su taimaka wa mutum ba ne kuma a ranar lahira wadaka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wa ita kuma haka kuma matarsa Malatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan hatab ɗin malami suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yanda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablun min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi sa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufiyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga mu'awiya dan abu sufiyan din kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya are a tattare da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lifin din shi kamar inda na masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗura shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan ƙaya ɗin ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi yasa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad ba masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da wannan kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a madaki mana da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara Babban hafsan hafsoshin sojin Iran ya ce harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Iran ba zai shige ba tare da ɗaukan fansa ba. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Iran Manjo General Muhammad Bakiri ya ce a matsayin martani ga buƙatar al'umma na ɗaukar fansa ga jinin shahidan ƙaramin ofishin jakadancin Iran da ke birnin Damascus harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila isra'ila ta kai ba zai shige ba tare da ɗaukan mummunan martani ba kuma iran za ta tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar kuma za a mayar da martanin ne bisa lokacin da ya dace lamarin da zai sanya yahudawan sahayuniya su yi nadamar abin da suka aikata general bakiri ya jaddada haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin jana'izar shahidi zahidi a birnin isfahan inda ya ce mun taru ne ne a wajen jana'izar shahidi zahidi da ya kasance aboki kuma mai taimakawa shahid kasim suleimani da shahidi hamdani da shahidi imat maguniya da kuma dukkanin shahidan yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yahudawan sahayoniya yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar siriya wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito cewa yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a yankin kudancin garin al-sanamai da ke yankin arewacin lardin dar'a to za zamu karkare sai dan Allah kuma can ajima da ranar sa mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya